يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم أكمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلاهدي sha biyu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wacce ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani wato suratul ma'ida a jiya mun kwana akan aya ta 87 ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin bai kyautu ba ga mutum ya haramta makansa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta masa ba sai muka karanto cewa ya tabbata a cikin sahih hadisin abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu ya kasance yana cewa kunna nagzu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance mukan fita mu da annabi alaihi salatu wassalam a cikin wasu yaƙoƙa sai muka yi nufin za mu dandatse gabanmu bi ma'ana wato a lokacin nan gabanin a haramta mutu'ani. sai muka yi nufin za mu dandatsi gabanmu domin yadda sha'awa take damunmu don nisa da iyali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da su a'a kada ku yi haka domin yin haka fadawa ne cikin haramci wanda Allah ya halatta maku bi ma'ana idan kun yi haka kuna ƙoƙarin ku haramta ma kanku abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta maku sannan ya zo ibnu abi hatim ya rawaito amma da sanadi akwai inqita'i a cikinsa yana cewa masruq ya rawaito daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhuma yace wata rana mun kasance tare da abdullahi dan mas'ud inji masruq sai aka gabato da ainihin nono sai wani mutum daga cikinmu sai ya nisance mu abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya ce da shi mai ne ya faru ya ce aini na rantse ne na haramta maka yana shan nono abdullahi dan mas'udin radiyallahu anhu ya ce a'a ka je ka yi kafara sannan ka zo ka sha abin da Allah subhanahu taala ya halatta maka ashe da wannan zamu fahimci wato bai kyautu ba ga mutum ya haramta wa kansa abinda Allah ne subhanahu wata'ala ya halatta masa amma sai muka ce kuma a cikin cin halaccin annabi alaihi salatu wasalam ya mana kaidi ya mana bayanin yadda ya kamata ka yi ta'amuli da abin da ya halatta gare ka misali wani mutum ya tambaye sa ya ce da shi kul washrab walbas fi ghairi sarfin wala makhyala ka ci ka sha sannan ka yi sutura amma ba cikin almubazaranci ba sannan kuma ba cikin ɗagawa da kuma ƙetare iyaka ba to anan ne muka kwana Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da ci gaba da yi mana bayani ya ce wa kulu mimma razaqakumullah wato aya ta 88 malam bismillah a'udhu subhanahu wata'ala ya ce wa kulu mimma halalan tayyiba ku ci daga abinda da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ku halali nagartacce kyakkyawa ku ci daga cikin wannan halali amma a lokacin da ake kokarin cin a lokacin da za a sha a lokacin da za a sa wattaqullaha allazi an tumbihi mu'minun ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan da shi ne kuke yin imani da shi ashe da wannan kun ga za mu fahimci ya kyautu mutum ya ci daga cikin abubuwa waɗanda yake Allah subhanahu wata'ala ya halatta masa amma kuma dai halaccin to kada ya wuce iyaka kuma ya ji tsoron Allah a cikin wannan ta'amuli da aikin da yake halali ne sabani yadda muke mu a yau bai kyautu ga mutum musulmi ya zanto yana gode wa ni'imar Allah da saba masa ba ma'ana gode wa ni'imar Allah da saba masa shine Allah subhanahu wata'ala ya baka falala maimakon ka zaunu ka gode masa ya ƙara maka kamar yadda ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid amma sai a wayi gari mutum yana ainihin godewa ni'imar Allah da sabon Allah subhanahu wata'ala wannan da yawa a cikin musulmai in ka duba zaka gani Allah ya baka ni'ima misali kila ni'imar nan ya zanto ta gani ne amma maimakon ka gode masa Allah ya baka ni'imar gani sai ka yi amfani da ganin nan wurin kallon haram ka je misali ka kalli famafamai waɗanda yake na haram Allah ya baka ji wanda a cikin mutane irin ka wani baya jin magana sai dai a yi masa magana da ishara amma kai sai ka yi amfani da kunnen nan wurin jin abin da bai halatta ba Allah ya baka mazakuta wanda wani shi bai taɓa sanin daɗin ɗanɗanan mace ba amma sai ka yi amfani da wannan mazakuta taka wurin zina sai ka yi amfani da ita wurin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to kuma haka shi ma ainihin ni'ima haka take ita ma za ka ga mutum Allah ya ba sa dukiya maimakon ya zo ya jajirce ya tsaya wurin ko dai gina masallatai da makarantu da tallafawa marasu shi sai ya koma shi yake ɗaukan nauyin duk zina da za a yi Shi ne zai ɗauki nauyin mata waɗanda za su tambaɗe su lalace kaga wannan gode wa ni'imar Allah ne da saba masa to bai kyauta a samu musulmi a cikin wannan al'amari ba saboda Allah subhanahu wata'ala yana mana jarrabawa ta hanyoyi guda biyu Allah yana maka jarrabawa da samu yana kuma maka jarrabawa da rashi zai maka jarrabawa da samu domin ya ga tsananin godiyarka zaka gode masa ko ba za ka gode ba sannan zai maka jarrabawa da rashi don ya ga tsananin haƙurinka yaya haƙurinka yake to duk inda ka samu kanka in ka samu sai ka gode in ka rasa sai ka yi haƙuri shi sai ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ajaban li amril mu'min nayi mamakin al'amarin mumini inna amrahu kullahu khair Lallai al'amarin mumini dukkaninsa alkhairi ne in asabathu sarra shakara idan ni'ima yalwa wadata ta same shi sai ya gode wa Allah subhanahu wataala fa kana khairan la yin hakan kuma shine alkhairi gare sa wa in asabathu darra in musiba cuta rashi ya same shi sabara sai yayi hakuri fa kana khairan la yin haka din kuma wato shine alkhairi gare sa kenan ashe kun ga mu tsaya inda Allah subhanahu wataala ya tsaida mu kada mu ƙetare iyaka na la yu'akhidhukum Allahu bil-lahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman أهليكم أو كسوتهم وصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى yana mana bayanin mahimmanci da kuma girman rantsuwa a wata ayar can sama ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah subhanahu wa ta'ala baya kama ku da ainihin tsaye wanda kuka yi cikin wasanni amma yakan kama ku da abin da zukatanku suka aiwatar sannan kuma yake mana bayanin girman rantsuwa yana ce wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kai hasali ma idan mutum ya cika rantsuwa alama ce ta cewa makaryaci ne shi da nasin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya jefi wannan alama ga walidu dan mughira ce wala tuti kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin afim utullin ba'da zalika zanim an kana dha malin wa banin mutum ne mai yawan rantsuwa don haka ce kar ka yi biyayya ga dukkanin mutum mai yawan rantsuwa duk mutumin da abin da ya kai bai kai ba ya ce maka wallahi azim billahi tallahi wannan alama ce ta makarici don ba a ɗaukan Allah ya zama abin wasa sai saboda girman rantsuwan ya zama na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwa da mutum zai yi don mutumin da ya rantse zan yi kaza ya zama na bai yi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa abubuwa wanda zai bi don ya kankare wannan rantsuwa tasa domin ya nuna mana girman rantsuwa a wurin wurinsa subhanahu wata'ala da wannan malamai suka mana bayani rantsuwa ta kasu gida guda biyu akwai yaminun Munakada. akwai yaminun ghairu Munakada. akwai rantsuwa wacce take kullallaci akwai kuma rantsuwa wacce take ba kullalla ba to rantsuwa wacce take kullalla ita aya ta kawo mana bayaninta sannan da kuma rantsuwa wacce take ba kullalla ba ita ce allahu menene ma'anan allahu malamai sun saba cikin ta'arifin abin da ake cewa lagau kamar imamu malik rahmatullahi alai ya ce shi ne mutum ya rantsuwa akan abin da yake tsammanin cewa haka ne sai kuma ya zo ya bayyana cewa ba haka ba ne misali kamar a ce da kai kaga zaidu ka ce eh wallahi ai zaidu ɗazu ya shiga gidan nan sai kuma ya zo ya bayyana maka cewa ai zaidun bai zo ba ko kuma a'a mai kama da zaidun ne ka gani imamu shafi'i da wani ƙaunin kuma na imamu malik rahmatullahi alaihima suka ce abinda ake ce wallahi ko cikin rantsuwa wato shine mutum kamar yadda muke yi a yau da kullum yaya gida ka ce a lafiya wallahi ka ci abinci wallahi na ci to ina za ka wallahi kasuwa zani ya kaga wane wallahi ban gan shi ba to wannan shi ake ce da shi allahu wannan shi a cikinsa babu kafara shi ake ce da shi yaminun ghairu munakada sannan kuma akwai yaminul ghamus rantsuwa ta ƙarya malamai sun yi bayanin wannan rantsuwa ba ta da abin da zai kankare ta sai dai wuta shi yasa ake ce da ita yaminun ghamu saboda tagmisu sahibaha finna tana turmuza ma'abucinta a cikin wuta irin wannan ya faru a shari'a ta al-mustafa duk wanda ya bibi wannan abu wannan mutum halin da ya tsinci kansa aya ce gare ni da kai da shi da su saboda hankali na bai taba tashi ba sai wata rana da nake sauraron rediyo wani mutum wai aka ɗauki nauyinsa ya fito kotu ya ɗauki ƙur'ani ya rantse akan ƙarya bayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa fajtanibu rijsa min al-awthani zo, ka raba kanka da shaida ta ƙarya yana daga cikin kaba'ira annabi saboda girman rantsuwa akan ƙarya yaminun ghamus wa mutake an fajalas annabi ya kasance yana magana manyan kaba'irai yana kishin gida ne amma sai koma ya zauna yana bayani saboda yana daga cikin kaba'ira abinda ba a yi da kai ba baka gani ba baka ji ba amma ka tsaya ka ce da kai aka yi mutumin nan wai sai ya dauki qur'ani ya rantse a kotu ya ce lallai al-mustafa shine ya bashi bindiga ya je ya harbi kudrat abiola kaga da yake wa ma rabbuka bi zallamin lil abid da hau ta ci hau ya cishi ya kama sa sai kuma ya sake fitowa cikin duniya ya fita yace shi yana neman gafara ya yi rantsuwa akan ƙarya aka to da can mai yasa kai wai an masa alƙawarin gida da kuɗi an sai maka gidan a an baka kuɗin eh an bani ko gidan ne aka siya kuɗin ne ba ba shi ba Allahu ala amma ni san da ji wannan na wato na fita hayyaci na saboda tsananin yadda wannan mutum ya je yayi dalilin ɗaura wani mutum bai ji ba bai gani ba ire-iren su haka suka zo kotu suna rantsuwa to kai da kazo da wancan magana ka faɗa kuma kotu ta yi amfani da shaidan ka aka tsara mutumin nan shekara kusan sha hudu da can ina kake ce ai wai shi ranan ma da aka kashe wannan mata shi yana ma Jos wurin bikin matarsa to kun ga wannan al'amari yana da girma kwarai shi sa rantsuwa ba abu bace ba karama wacce ni zan dauke ta abin wasa kai ka dauke ta abin wasa shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo abubuwa daban-daban daban la yu'akhidhukum Allah bil fi aymanikum Allah baya kama ku da ainihin lagwi a cikin rantsarantsi da kuka yi lahu shi ne muka ce irin abin da muke ta'amuli da shi eh na ci wallahi a'a wallahi ban gan shi ba a'a wallahi zani misali walakin sai dai yu'akhidhukum bima aqattumul ayman Allah subhanahu wa ta'ala yana kama ku ne da abin da kuka kulla na rantsarantse kace wallahi sai na yi kaza ko wallahi ba zan yi ba to wannan shine yaminu mun aqada rantsuwa wacce ke kullallaci nan akwai riwayoyi da yawa ta malamai ibnu zakwan yana karantawa bi takhfif amma wa maddil alif sai ya ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman da maddi sannan imamu hamza da kisa'i da shu'ba suna karantawa bi takfif kisa ainihin mai shatubiya ke cewa wa aqadtumut takfifu min suhbatin wala bi ma'ana sai su ce la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman muna fahimta al shine jam'u yamin jam'i na rantsuwa to duk mutumin da ya kulla rantsuwa ya ce wallahi sai nayi kaza ko kuma wallahi bazan yi kaza ba sai ya zama abinda abin da ka za ka yi nan bai tabbata ba ko kuma abin da ka ba za ka yi ba kuma sai ya zo ya tabbata to akwai penalty da Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗa idan ni na tsinci kaina a irin wannan ko kai ka tsinci kanka a irin wannan ga penalty da mutum zai yi shi sa babu kyau ka dinga rantsuwa in ba dalili bane ya haifar da rantsuwa babu da kyau ba shi da kyau Allah subhanahu ta'ala ya ce to duk wanda ya haka ya ce wallahi sai na je bai jan ba wallahi ba za ni ba kuma aka ja shi ya tafi fa kaffaratuhu kaffarar da zai yi abinda zai kankare masa wannan rantsuwa it'amu asharati masakin shine ciyar da masakai guda goma ka samu masakai guda goma ka je ka ciyar da su imam malik da shafi'i rahmatullahi alaihima sun ce dole ne ka bai wa kowa miskini yadan biyadin hannu da hannu masakai guda goma amma abu hanifa rahmatullahi alaihi yake cewa ya halatta ka dunkula haƙƙin mutum goma ka baiwa mutum ɗaya amma ra'ayinsa da'ifi ne saboda ƙur'ani abin da ce an sharati masakin masakai guda goma don haka tilas sai ka nemo masakan nan guda goma sannan miqdarin abin da za zaka basu shine muddun nabi guda daya kowane miskini ka bashi muddin nabi guda daya wasu kuma malaman suka ce a'a yughaddihi wa yu'ashi ka bashi abincin safe sannan ka bashi abincin dare bi ma'ana ka dai bashi abin da zai ishe shi a yini sannan sai suka saba shin in ka bashi ɗanyen abinci ya zama dole sai ka bashi magami wanda zai gama sai wasu ka ce eh domin kila ta yiwu ya zanto ba shi da sarari ko sukunin da zai nemi kayan masarufi wanda zai gama wasu malamai kuma suka ce a ba lallai bane in dai ka bashi abin da zai wadatar da shi na yinin sawa'an danye ne ba danye bane kai dai ka fita ina fata muna fahimta fa it'amu asharati masakina shine ciyar da masakai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum wato na daga cikin irin abin da kuke ci da iyalanku malamai sun saba akan ma'anan awsat wasu ka ce ausat bi ma'ana afdal mafificin abin da kuke ci da ainihin iyalin ku saboda a can Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan bi ma'ana khiyaran wa adla hakan nan ne muka sanya ku al'umma zababba adilai sannan kuma anan ƙasa yana cewa قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أوسطهم أنا شيني أعدلهم وأخيرهم معنى ما في في تنسو دعك سيوسو ما لمن سكتي ذاك تيد سوني دعك تكيم ما في في تن أبن دكتي تيد إيالانكو Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu an samo daga gare sa yace min awsati ma tut'imuna ahlikum bi ma'ana usrihim wa yusrihim cikin yalwa da kuma kunci bi ma'ana abinda kuke ci cikin yalwa in rantsuwan ta faɗo cikin yalwan irinsa za ku baya. sannan kuma in rantsuwar ta faɗo cikin kunci to abinda kuke ci cikin kuncin nan shine za ku baya a wani kaulin kuma aka ce fil qillati wal kasra bi ma'ana za ku ci da su cikin yawa irin in abin ya wadata to su ma ku ba su da yawa sannan in ya karanta sannan ku ba su iya yadda kuke iyawa amma ibnu jarir rahmatullahi alaihi, abin da ya zaba duk daga cikin wannan magana Ya ce Allah subhanahu wata'ala abin da yake nufi da min ausati ma na ahlikum wato gwargwadon iya irin abin da kuke ci da ainihin iyalinku idan masara kake ci sai rantsuwa ta faɗa maka nemi masakai goma ka ci da su masara idan shinkafa ce kake ci a gidanka sai ka rantse za ka aiwatar da kaza kuma rantsuwan nan ba ta tabbata ba nemi masakai goma ka ba su shinkafan nan da kake ci a cikin gidanka amma kada a samu akasi ya zama da kai kana cin kwai misali da shayi ko kuma shinkafa kake ci da miya da salad da latas amma sai ka je ka hada shi da dawa ko kuma da acca ina fata muna fahimta shine ma'anan min ausati ma tuta'imuna ahlikum aw kiswatuhum idan ci da su ya faskara to yanzu sai ka zo ka tufatar da su malamai sai suka zaba. aka ce za ka tufatar da su wasu suka ce abin da zai ishe su sallah wasu suka ce a'a za ka yi musu da hula da kuma riga da wando amma magana mafi rinjaye shine za ka yi musu tufafi wanda zai yalwace su yi sallah Sawa'ar riga ce kamar jallabiya ko ko a'a rigar da wando ce ta samu to kaga duka dai yadda kai kake da hali shine abin da za ka yi shine aukis watuhum ko ko a'a yi musu sutura aw tahriru raqaba ko kuma yanta wuya idan misali ci da masakai gare ka ya faskara ba ka da sararin da zaka ciyar da masakai sai ka koma tufatarwa idan tufatarwa ya gagara to yanzu sai ka je ka nemi wuya sai ka yantar da ita to shin dole ne wuyan nan ta zama musulma ko ko a'a ba sharadi bane malamai sun saba imamu malik da imamu shafi'i rahmatullahi alaihima suka ce sharadi dole ne ta zame musulma abu hanifa ra'ayinsa kuma yana da rauni yace ba lallai ba ne ta zama musulma saboda su suna da dalilin da ya kare maganarsu don ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi hadisin muawiya ibn al-hakam radiyallahu an ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah ya zamana akwai kafara a wuyata ina so in yanta baiwa wacce ce zan yanta annabi ce ka nemo musulman baiwa ita ce za a yanta da aka zo da ita wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tambaye ta yace aina Allah ina Allah yake sai ta ce fissama allan allan da ya aiko ka ya baka annabta wanda ya halicce ni yana sama sai ya sake tambayanta ya ce wa man ana ni to ni da nake miki tambaya nake ce da ke ina Allah ni wane ne sai ta ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce atiqha fa innaha mu'mina enta ta wannan mu'mina ce kaga da wannan hadisi karara ya nuna cewa Allah subhanahu Ta'ala yana sama muna fahimta ashe kenan kaga in har akwai ku yangon, ko da dai yanzu babu su inda a ce akwai su misali ka tashi 'yantarwa to dole ne zama da cewa abinda zaka yantar ta kasance mumina saboda wannan aya ce mutlaka sakakka ko kuma amma gaman ma a can akwai khususiyya sannan akwai qaidi a can fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina kaga a can ya ambaci mumina don haka yumalul khas alal am ko kuma yumalul am alal khas in aka samu aya ta saki magana to sai a koma wacce ta togace ita ce da ita za a yi amfani ina fata muna fahimta domin anan ya ce au tahriru raqaba ko kuma yan tawiya bai yi bayani ba to sai mu koma mu karatu alqur'ani domin alqur'ani shike fassara alqur'ani ko kuma sunnar annabi alaihi salatu wasalam ita ce za ta fassara mana alqur'ani to sai muka koma can muka sami raqabatin mu'mina to sai mu yi amfani dole ya zanto wacce za a yanta ta kasance ku yanga ce sannan wa mu'mina Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa faman lam yajid mutumin da bai samu ɗayan ukun nan ba ba shi da kuɗin da zai ciyar da masakai ba shi da kuɗin da zai musu tufafi bare kuma a ce ya samu kuɗin da zai yanta wuya fa siyamu thalathati ayyam to ya azumci kwanuka guda uku shin a jere ne koko ba a jere ba an ce an samo daga Abdullahi ibn Abbas yakan karanta Abdullahi ibn Mas'ud yakan karanta fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'at amma wannan kira'a ce tafsiriya don ba ta ɗaya daga cikin ƙira'o'in nan guda goma a don haka sai imamu malik da imamu shafi'i rahmatullahi alaihi ma suka ce lam yashtari tattawa su ba su ce ba su sharɗanta bibiya ba ma'ana sun ce ga mutumin da bai samu waɗancan ababe guda uku ba sai yayi nufin yin azumi ba sharaɗi bane azumin ya zanto suna bibiyan juna a'a yau kana iya yi lahadi idan ka sauke sai ka bari sai wata lahadin in ka gama sai ka bari kuma sai wata lahadin amma abu hanifa rahmatullahi alai shi dai ishtarata tawabu ya ce a'a dole ne sai ka yi su a jere ina fata muna fahimta amma ra'ayi mafi rinjaye shine kai azumin ka wanda yake ba lalle bane a jere sannan da wannan za mu fahimci girman azumi a wurin Allah subhanahu wataala kaga idan ka duba can eh, in ka koma can cikin hajji wato mutumin da ya rasa hadiya an zo an ce abin da zai yi fasiyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid haram mutumin da yake ya zo wani al'amari na hajji ya same sa misali yayi tamattu'i wanda ya kamata ya bada hadiya amma sai bai sami hadiyan nan ba to sai aka ce abin da zai tsaya ya replacing da shi a madadinsa wato shine sai ya azumi kaga wanda yana nuna mana girman azumi a wurin Allah subhanahu ta'ala haka kuma mutumin da ya kashe dabba alhali yana cikin haraminsa an ce shi ma ya ci da masakai ko kuma ya biya irin wannan dabba idan bai samu ba to shi ma azumi zai Allah subhanahu wataala yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامة idan bai iya samun dabba irin ta ya bada ba to ya ciyar da masakai in kuma bai iya samun masakan ba to ya replacing da azumi na kwana uku kaga wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu haka kuma idan ka koma misali eh, kashe mutum idan mutum ya kashe mutum aka ce to to fasiyamu shahrayn mutatabi'aini taubatan min Allah yayi azumi guda biyu ma eh, watanni guda biyu masu bibiyan juna wannan tuba ce daga Allah subhanahu wataala wanda ya daura mutane haka kuma kafaratu zihar mutumin da yace da matarsa anti alayya ka zari ummi ke kamar yadda mahaifiyata ta haramta a kaina ke ma kin haramta aka ce in yana so ya koma an kawo dokoki faman lam yajid aka ce fa siyamu shahrayn ne min qabli an yatamassa idan bai samu ba bai yanta wuya ba misali ba kuma shi da karfin da zai ci da masakai misali to aka ce sai ya azumi na wata guda biyu masu bibiyan juna kun ga wannan shi zai nuna mana hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi azumi nawa ne kuma ni ne zan sakanya ya da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya da cewa faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu waɗancan abubuwa ba guda uku da suka gabata ya azumci kwanuka guda uku zalika wannan dinnan kaffaratu aymanikum shine rantsuwa wato kaffara ga rantsaran tsanku da kuka yi idza halaftum idan kuka rantsuwa Allah subhanahu wataala sai jawo hankalin mu yace wahfazu aymanakum ku kare rantsaran tsanku bi ma'ana kar ku dinga yawan rantsuwa ba tare da dalili ba ko kuma a'a ku kare rantsuwar ku ta yadda yake in kafara ta tabbata a kanka to ka yi kokari ka tabbatar da cewa ka yi aikin da za ka kankare wannan kafara kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati hakan nan ne dai Allah subhanahu wata'ala yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tashkurun ko ku za ku gode wa Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أن ya tabbata a sunan abi dawud da tirmizi da nasa'i daga isra'il radiyallahu an ya ce umar Allah ya kare shi da yadda ya kasance yana roƙon Allah subhanahu wata'ala bayani gamsasshe game da abin da ya shafi giya gamsasshen bayani game da abin da ya shafi giya don haka sai aya ta sauka mataki na farko don an haramta giya akan matakai guda uku ne yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas mutane suna tambayanka game da abin da ya shafi giya da caca annabi ga yawa mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fihima ismun kabir a cikin giya da caca akwai zunubi mai girma sannan da dan wani amfani ga mutane ba a ce an haramta ba gaba daya saboda wato al'amari idan ka samu mutane suna yin wani al'amari ba a iya kau da su akan abin da suke farar ɗaya sai an bi dabara an bi hikima sannan a nuna musu illan abubuwa Umar ɗan Khattab radiyallahu an bai dai shiru ba sai na ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah kai mana bayani game da abin da ya shafi giya cikakken bayani sai aya ta zaki sauka domin har lokacin da aka ce akwai amfani kuma sannan akwai zunubi wasu daga cikin mutane sun ci gaba da shan abinsu sai aya ta sauka ta biyu a cikin nisa يا أيها amanu آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم Sukara, حتى Talamu, ما تقولون Ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kusanci giya alhali a lokacin da kuke cikin maye har sai kun san abin da hankulanku suke ciki kuke faɗa kaga wannan wani kaidi ne cikin hikimar Allah subhanahu wataala don yana da wahala ka sha giya ka yi mankas ya zo ka zo ya zanto ka gabari sallah kuma a ce ka san abin da kake ciki abu ne wanda yake na da wahala don haka sai wasu ka ce kai ai tun da wannan al'amari ma gashi ba wani amfani muke da shi ba sannan kuma yaushe zan sha giya har in zo in yi sallah gara in bar wannan al'amari Umar dan Khattab radiyallahu an ya ci gaba da roƙon Allah subhanahu ta'ala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan sai wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani innamal khamru kawai giya kaga ya amfani da uslubu haslin wa qasb wato shi mai shan giya in ma yana shan ta to ya sani gashi ba wata aba ce ba wal maisiru da caca wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan alhamru din ya tabbata a cikin sahih kamar yadda zo a cikin bukhari hadisin umar radiyallahu an wata rana ya hau minbari sai yake cewa ya ku mutane ku sani cewa giya a cikin inabi da kuma zuma da kuma dabino da ainihin alkama duka waɗannan abubuwa haramun ne wal khamru ma khamara al aqla sannan ku sani giya duk abin da ya jinkita hankali ya juya sa wannan shine abin da ake cewa giya ashe kenan kaga a yau dangin sholisho ya shiga cikin misali kwata da mutum zai shaƙa ta bugar da shi misali ta shiga cikin abin da yake muharrama ne a cikin addini domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya halatta mana abu ne mai amfani ya haramta mana abin da zai cutar da mu alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim ashe kenan kaga duk abin da zai cutar da hankali irin su misali benalin din nan su totolin pakalin misali dangin linat din nan da mutum zai sha ya zo ya yi mankas su ma sun shiga cikin yan uwa dangin giya waɗanda yake haramtattu ne ya tabbata a cikin suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna rabbi harrama alayyar khamra lallai ubangiji na ya haramta mani giya wal kubata wal qinnina wa iyyakum wal ghubayra'a yace Allah ya haramta mani in sha giya ya haramta mani kuma wasa da ƴaƴaye irin na lido ya kuma haramta mani ainihin yace to gargadin ku kuma da gubaira ma'ana gubaira sai malamai suka yi bayanin wani nau'i ne na shaye-shaye sannan da wani irin wasa ƙinnina wasa ne wanda rumawa suke yi na kaɗe-kaɗe da raye-raye ya ce Allah ya haramta mani gobaira mu a yau shine abin da zamu fassara shi kamar dangin burkutu a yau kaga burkutu idan mutum ya sha in ka haura nan ka tsallaka sai ka dinga ganin shi a jarka jarka in kaga bus ta shige dan wani kauye an ɗauko shi kamar ɗauko abin nan taki ba taki bane shine burkutun ne yake ake ake kawo cikin gari kuma a cikin musulmai a yau akwai wanda suke sha wannan haramun ne sannan ya tabbata har wa yau a cikin ainihin sunan abi dawud rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lu'inatil khamru ala asharati aujo an tsine wa giya ta fiskoki guda goma kaga dai mai shan giyan Allah su ita kanta giyar dai daga farko tukuna an tsine mata albarka sannan mutumin da zai sha giyan shi ma an tsine masa albarka wanda zai shayar da shi giyan an tsine masa albarka wanda zai matse giyar shi ma an tsine masa albarka wanda zai ɗauki giyan ya da kwanta an tsine masa albarka abinda aka ɗauki giyan zuwa gidan giyan an tsine masa albarka wanda kuma zai yi ta'amuli da wanda ke ta'amuli da giyan an tsine masa albarka wanda kuma zai ci ainihin kuɗin giyan shi ma an tsine masa albarka to ta ina da giya ta halatta amma saboda lalacewan al'umma a yau wai sai mutum ya zo ya noma ainihin masararsa Allah ya sanya mata albarka wai sai ya rasa inda zai siyar sai ya kai gidan giya wai saboda su suna rubanya masa dukiya ka gaya masa in bai san hadisi ba shi ma ya shiga cikin tsinuwa sannan ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma kamar yadda yazo a cikin sahih ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man shariba al-khamra fi dunya thumma lam yamut thumma lam yatub duk mutumin da ya sha giya a cikin duniya sannan ya mutu bai tuba ba hurrima hafil akhira za a haramta mashi giya abin nan abin duk mutumin da ya sha giya a nan duniya ya mutu bai tuba ba to ba zai sha ta lahira ba shi yasa masu iya magana suke cewa salatun hunna muhlikatul anami wa da'iyatu sihahi ila siqami dawamu mudamatin wa dawamu wat'in wa idkhalu at-ta'ami ala at-ta'ami abubuwa guda uku suna halakar da mutane ba ɗan kaɗan ba na farkon su shine ainihin shan giya mutum ya dinga shan giya abu na biyu lazimtan kusantan iyali yakan halakar da mutum sannan kuma cin abinci akan abinci ka ci abinci yanzu baka bari wancan ya dan saraka ba sai ka zo ka ƙara wannan to wannan al'amari ne wanda yake yana halakar yana halakar da mutum sannan har wayo ya tabbata haramcin giya daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo a cikin suna. radiyallahu anhuma yana cewa wani mutum daga cikin abokanan annabi alaihi salatu wasalam ko dai daga cikin abin nan kabilar saqif ko kuma daga cikin kabilar daus wato kabilar abu huraira kenan radiyallahu anhum ya zo wa da annabi kyauta da tulun giya ya basa annabi alaihi salatu wasalam sai ya ƙyalkata masa da dariya ya ce ai hurrimat ba'dak an haramta ta a bayanka sai ya kira wani ɗansa ma'aikaci wanda ke masa aiki sai tsegunta masa ce to ka je ka siya sai annabi ce ma za kulta lahu mai kace da shi yace a ah, na umarce shi ne da yaje ya siyar sai ce ai innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha ai wanda ya haramta a shatan kuma shi ya haramta a siya don haka ba sai da ita za a je a yi ba a karya tulun a je a abin nan a tuntsurar da ita sannan a je a karya tulun to amma abin mamaki a yau wai a cikin musulmai akwai mutumin da ake bani labari wai shi in ya ci abinci kwalbar giya ma yake ajewa gabansa idan ya ci abinci giya ne a gabansa mai a madadin ya sha ruwa giyan ne zai sha kaga yayi kama da irin wanda yake cewa walastu biqa'imin ramadana yawman walastu biakilin lahmal adahi walastu bizajirin ansan bakuran ila batha'i makkah linnajah walastu biqa'imin kal'iri ad'u qubayla alfajr hayya 'ala alfalahi walakinni sa'ashrabuha shamulan wa asjudu 'inda munbalaj sabah wannan wani kirista ne ana kiran shi akhtar wai shi abin da yake cewa shi abin da ya hana shi shiga musulunci giya saboda sun kulla فتن عشقته البابلية حقبة فلم يشفيها منه بلسم Min, Wararash, sun kulla abota sama da shekaru arba'in don haka shi yana ganin a ce ya shigo musulunci ya bar giyan nan ba zai iya ba ba zai iya jan ainihin dabbarsa ta hadiya ba zuwa garin makka ba zai iya tsayawa yana kiran sallah ba kamar yadda ladani yake yi amma sai ce zan hambaɗa ta ne kawai in sha a cikin cikina kaga wannan lalacewa ne irin wannan an samu cikin magabata ba wai magabatan kirki ba waɗanda yake musulmai ne amma suna kwaɗaitar da mutane akan ashagiya wai yana cewa da'il masajida lil ubadi yaskunuha وسربنا نحو خمار ليسقينا ما قال ربك ويل للذي سكروا وإنما قال ويل للمصلين ويكا مجرن جيا مشا domin Allah cikin Qur'ani da ya tashi bai ce wailul lil mukhammirina ba Bauni ya tabbata ga mashaya a'a inna ma yace ne fa wailul lil musallin boni ya tabbata ga masallata to ko tunda boni ya tabbata ga masallata ni ko kai ni gidan giya in je in ta diba abina kaga lalacewa ko don haka jama'a mu yi hattara kwarai sannan ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yashrabu al-khamr la la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wato mai zina a lokacin da yake zinan nan baya zina kuma ya kasance mumini ba mumini bane a lokacin nan wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min sannan mai shan giya ba zai sha ta ba a lokacin da yake sha ya kasance mumini ba mumini bane ba sannan an samu kamar yadda Baihaqi ya rawaito rahmatullahi alai hadisin mawqufi ne daga Usman ɗan Affan radiyallahu an ya ce iyyakum wal ina wato muku gargadi da shan giya Fa'inaha innaha ummul domin ita giya ita ce uwar dukkanin zunubai da lalacewa gaba ɗaya. sai yake ba mu labarin wani mutum wata mata ta ƙaunaci wannan mutum wa abidan ya kasance mai yawan mai tsananin sallah ne sai ta tura masa don Allah ka zo akwai wata sa'in sa da ta auku ka zo ka tsaya mana shaida a nan mutumin nan sai ya tashi da ya shiga akwai ƙofofi a jere ƙofa kan ƙofa a gidanta in ya shiga wannan ƙofa sai ta kulle ta ce yana gaba in ya shiga wannan ƙofa sai ta kulle har sai da ta kai shi ƙuryar ɗaki da ta kai sa sai ta ce da shi to ɗayan abubuwa ne guda biyu ga giya ga kuma ni sannan kuma ga jariri ka kashe ɗayan abu uku dole a yi ɗaya sai ya ce a duk waɗannan abubuwa wato Allah ya haramta ta ce na sani amma ɗayan abu uku kai ko kuma in kwarmata in ce ga yadda abu yake sai shi a tunaninsa sai ya ce bari ɗan ɗauki mai ɗan sauƙi daga ciki a bani giya sai ta bashi giya sai ya sha da ya sha giyan ya yi lalata da ita sannan kuma ya kashe wannan jariri don haka ba ci gaba ba ne ga matasa a yau halin da muke ciki wai mutum ya zo har yanzu kashin ƙadangare, wai sai a je a ta dakon kadangare in ya kashi sai a naɗe a je a haɗa shi da wani abu sai mutum ya zo ya shaƙa ya zo ya mankas ya zo ya ta malangarin a cikin gari ya tuntsira can ya tuntsira nan wai har akwai wata ƙwaya yanzu da matasa ke kiranta wai yi nan yi nan suna ƙwaya kenan domin in ya sha shi bai iya daidaita a kan kafafunsa wuri daya a sai ya kada dama ya kado hagu ya tsalle ya dawo sannan akwai wata kwaya da ake sha wai a yau sunanta wai mu ziyarci lahira irin wannan an samu yara mutum ashirin da biyar ita kwayar yadda take idan mutum ya sha to zai dinga bacci sai kwana bakwai yana bacci to an samu yara waɗanda yake tun da suka sha wannan kwaya shi kenan daga nan sai suka wuce lahira kawai su kusan ashirin da biyar to wani amfani za ka samu a matsayinka na mutum wanda yake ya kamata al'umma ta amfana da kai wai sai ka koma ka buge kan shan benelin mai codeine ko kana shan totolin ko pakalin ko wasu abubuwa haka da sauransu in ka bugu din nan wani amfani kake iya samu a rayuwarka don haka shi yasa ya sake tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man taraka salata sakran don mutumin da wato ya bar sallah don maye ya sha abin da zai yi maye ya bar sallah bai zo ba to misalin irin wannan mutum kamar misalin mutumin da aka basa duniya ne amma ya bari duniyar ta kwace masa sannan wa man taraka salata sakran arba'a marrat don mutumin da ya bar sallah don maye abin nan salloli guda hudu karo hudu ya basu misali da asuba yana cikin maye bai sallah ba wani karon kuma misali azahar ta zo yana cikin maye bai yi sallah ba kana haqqan ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabar alqawari ne ga Allah ko akan Allah subhanahu wata'ala zai shayar da wannan mutum abin da ake ce da shi tinatul khabat sai aka tambayi annabi sallallahu wa ma tinatul khabat menene abin da ake ce da shi tinatul khabat annabi ce usaratu ahlin nar shine maruran mutanen wuta su za a matse masa gaba daya juice sa kenan wanda zai dinga sha wa ke so ya samu wannan to in baka so a matsayinka na matashi wanda al'umma ya kamata su amfana da kai akwai wani taro da aka kira mu commissioner of police ya turo wani representative nasa yake gaya mana ce malamai don Allah ku taimaka mana wurin faɗakar da yara saboda yanzu abin da ke faruwa a cikin ƙasan nan na shaye-shaye ya mafi robbery yawa saboda gungu gungu zaka ga in kaga wannan gungu gungu ne yan kaza in kaga gungun nan gungu ne yan kaza to amma kuma ni ina cewa jami'an tsaro su ma sun taimaka wurin ya madidin wannan abu da kuma ga hurtansa ni akwai inda na sani ni din nan akwai inda na sani wanda jami'an sukan zo su sai wiwi a wurin waɗannan mutane sannan akwai wanda ya zo mani nan a rigasa yana bani labarin a wani gida wanda da ka tsallake ainihin wurin sojojin nan kaɗan wannan yaro a zaune yake a gidan iyayensa dila ne na wiwi yana saidawa me yasa ba a kama shi ba da na bincika na tambaya sai aka ce ai wai abin da suke yi yayi liyazin da jami'an tsaro akwai tons da yake returns da yake kaiwa duk sati ko kuma duk bayan kwana uku sukan zo su an shi hasafi don haka dan wannan hasafin da yake basu sun gwammace duk al'umma su lalace na taba gaya muku a irin matsayi irin wannan akwai mutumin da ya zo wanda yake shi yana aiki ne a NLDEA ne ko menene suke kiransa waɗannan mutane masu kama ainihin kwayoyi? ya ce aka tura su wani ƙauye a kudancin ƙasar nan suka je yace malam idan aka je in ba za ka taɓa cewa akwai mutum yana zaune a wannan wuri ba ya tsantsara gidansa gini irin na zamani sannan duk abin da ka sani na alatu yana sa yana da shi a wannan gida sai muka je muka gabatar da kanmu muka ce to ga mu mu ma'aikata ne gashi an ce mu zo mu naɗe ka Yayi yi dariya ya buge kafansa tukunna bayan ya buga kafansa sai yake cewa da su wane ne ya turo ku sai suka ce daga wuri kaza ne sai ya kira wani wanin kuma sai ya kira wani su kuma sai aka kira su wane ne turo ku wannan gida ya ce mala abin mamaki abin bakin ciki abin tashin hankali sai ya zama cewa wai mu dinnan da muka zo masu aiki waɗanda gwamnati ne ta tura mu mai aiki wai sai muka koma shine in ya juya sai mu ce yassa no sa ya kawo dubu hamsin hamsin ya bamu ya ce to ku yi mota ku koma kawai ku bari ba wani abin nan shi ya koma yanzu shine ranka ya dade mu kuma mun koma mu ne accused akwai taro da muka yi wanda ɗaya daga cikin hakiman unguwan dosa yake magana cewa wato unguwan dosa ta zama wani irin zango na sai da kwaya zango na sai da kwaya yake nema daga gwamna cewa a yi kokari a buɗe musu ainihin police station a wannan wuri to ina za mu da irin waɗannan abubuwa shi sa nake cewa da gyara gyaran nan yana hannuna da kai da kowa dole ne mu haɗu mu yi haɗaka saboda idan ka ce a'a kai ba ruwanka ai ɗanka yana mu'amala da waɗannan yara gurɓatattu a makaranta ba mamaki wani kuma a nan da zai samu waɗannan abubuwa za a zo a ɗaura shi akan hanya idan ya tafi ya sha kwana to ba za a sake ganin sa ba shi yasa abin bakin ciki ne abin takaici halin da muke ciki a yau na shaye-shaye da wasu abubuwa kuma yadda nake kirari idan ka dawo za ka samu wannan abu a cikin mu neman musulmai a lokacin da aka yi mana nisa aka ban mu a baya sai ya zama na mu waye gari ba mu kyankashe kowa daga mashaya sai barayi haka muke so mu ci gaba da wannan rayuwa to dole ne mu tashi tsaye mu tsayi tsayin daka mu ga cewa duk abin da zai kawo mana maslaha da gyara a cikin wannan al'umma dole ne mu yi kokari mu tsaya mu yi za mu rasa aya anan Allah ya kai mu gobe za mu nanato wannan aya ya ayyuhan ladina amanu inna Markamru, har zuwa karshe fajtanibuhu la'allakum tuflihun subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum malam don Allah mace tana da daman da za ta yi amfani da kudinta ba tare da izinin mijinta ba ya tabbata a cikin hadisi ba ma kudinta ba nashi din ma idan bai bata in ta sami dama tana iya amfani da shi bil ma'ruf saboda hindu radiyallahu anha ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce abu sufyan radiyallahu anhum baya ba mu abin da zai ishe mu annabi ya umurce ta ya ce khudhi ma yakfiki bil ma'ruf ki ɗauki abin da zai ishe ki amma kuma ki ji tsoron Allah a ciki kada a yi almubazaranci ashe kenan ba ma nata ba nashin ma in ya hana ta samu dama tana iya amfani da shi amma sai dai yana da kyau ta shawarce shi ta ce to ina da kaza ni kuma ga shiga abin da nake so in yi da kaza me kake gani ta bashi haƙƙinsa wannan ya halatta na sai tambaya na biyu don Allah malam a wani littafi ne za mu ga fatawan Abdullahi bin Abbas a kan sallan ƙasaru da yi maganan shekara biyu wannan ai mun yi bayani jiya mun ce a koma a samu tafsirin Qurtubi aya cikin suratun nisa وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أقوم أتكين ونن زاء سامو بياني إن شاء الله wannan kuma yana barin du'ayi ne wurin malam ya ce Allah ya gafarta wa malam ya ƙara malam basira amin ya ce malam na yi mun yi karatu kuma mun kammala karatu amma har yanzu result ɗinmu bai fito ba wasu sun kammala karatun kuma sun karɓar result ɗinsu amma namu har yanzu bai fito ba ya ce har yayi applying aiki aikin ya fito saboda rashin result ɗin a ƙasa aikin ya kubuce don Allah yana so malam da sauran musulmai su sa cikin addu'a ubangiji Allah ya yi gaggawan fito masa da result ɗinsa to da kai da irin ka duk waɗanda suke neman buƙatuwa wurin Allah da mu ɗin ma gaba ɗaya duka Allah ya biya mana Eh, masu neman aiki ba su samu ba Allah ya gaggauta fito musu da hanya mai alkhairi wacce za su kafu a kanta duk kuma wanda yake cikin tsanani da kunci Allah ka yaye masa wannan ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda yana tukin mota sai ya yi hatsari ya buge mutumin da ba musulmi ba zai yi azumi ne koko idan mutum ya buge mutum haƙoƙi ne guda biyu yake ratayuwa a wuyansa akwai haƙƙin Allah subhanahu ta'ala sannan akwai haƙƙin mutane haƙƙin Allah shine azumi na wata biyu ko musulmi ne ko da ba musulmi ba sannan haƙƙin mutane ita ce diyya diyyan musulmi kuwa shine miliyan talatin shida a yanzu da yan kai sannan shi wanda ba irin ka ba rabin talatin shida kaga miliyan sha takwas kenan sai dai in su ne suka ce sun yafi za ka biya wannan kuɗi sannan kuma ka zo ka yi azumi wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam kamar yadda ake faɗin bai halatta mutum ya yi sujada ba tare da alwala ba to malam menene halaccin wanda in abin farin ciki ya same shi sai ya yi sujada shi ma zai iya yi ba tare da alwala ba sannan kuma magana na biyu me hukuncin misali yan kwallo idan sun ci kwallo sai mutum ya faɗi ya sujada me hukuncin wannan sujada to sujudu shukuri dai abu ne wanda yake ya tabbata da hadisai daban-daban domin an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amma malamai sun saba shin mutumin da bai da alola yana iya yi ko ba zai yi ba wasu ka ce idan babu hadasi a jikinka kana iya yi wasu ka ce idan akwai hadasi a jikinka ba za ka yi ba kenan kaga malamai suna da matafiya guda biyu amma babu laifi in babu hadasi a jikinka ko da baka da alola kana iya yin sujjada in wani abu na farin ciki ya same ka amma abinda yan kwallo suke yi yanzu a fili wannan izgilanci ne da addini bai halatta ba inda da yadda za mu yi mu hana ya zama dole a wuyan mu mu hana su dan suna mana izgilanci da bauta ne Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin don haka wannan su izgilanci ne suke mana ba ainihin bauta bane suke wallahu a'lam wannan kuma ya ce tambayansa na farko malam mutum ne yake sallar farilla sai ya karanta fatiha ya manta bai karanta sura ba to yaya sallarsa to sallah ta yi abin da zai kawai ya yi ragi ne saboda ya rage karatun sura da kuma ainihin eh, abin nan tsayuwa don ita don haka ya yi ragi don haka zai sujjada ne qabliya dan ita qabliya ana yin ta ne lin naqsi ba'diya ana yin ta kuma lin ziyada to in kuma ma shedan ya mantar da shi sai da ya sallama ya tuna to sai ba'diyan ta tsaya masa madadin qabliya wallahu a'lam tambayan sa na biyu yace mutum ne ya zo ya samu an yi zaman tahiya a ƙarshe da ya zauna sai yayi tahiyar sai aka sallame to kuma sallar ta azhar ce ko la'asar to idan zai rama duk zai zai tayya kenan a kowace raka'a biyu ai shi yanzu ya zama kamar mai sallah ne shi kadai in ka zo ka samu liman a zaune ai ba abin da ka samu in ka so ka ci gaba da kabbarar da kai sallar ka kamar mai sallah ne kai kadai in ka so kuma ka yanke ku sake kafa wani sahu na masbukai duk yadda kai dai yadda kake sallah kamar kai kadai hakan nan za a yi sallah dan ba abin da ka samu wallahu a sai tambayansa na ƙarshe mutum ne yake sallar dare kamar tahajjud kenan sai ya zama na a ɗakin da yake sallar shi da wani ne shin yanzu zai iya karatun sabo yake nan ko kuma lallai sai ya bayyanar da karatun babu laifi kana iya yin sallar ka boye don hadisin da yazo yake cewa salatul laili a jamawat wato sallolin dare eh, abin salatun nahari a jamawat eh, sallolin yini wato ana yin su ne a asirce na dare kuma a bayyane hadisin bai inganta ba sai dai abinda ka lura da shi wala jihar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna zalika sabila ma'ana ba za ka daga ba ba kuma za ka can eh, rufe ba in ma kuma bayyanarwan zai zama na akwai cuta to sai ka yi shi a asirce hadisi da ya tabbata innamal a'malu binniyat ayyuka da duk yadda kai din nan to niyya ake dubawa da wannan kuma nake kiran hankalin yan uwa masu tahajjud a dinga kokari ana lura da haƙoƙin mutane inda yadda zai yiwu a yi a mai da mic din nan na cikin masallaci kawai to ya kamata a yi haka domin wani a gida bai da lafiya wani shi ma yana nan yana irin wannan sallan wani kuma yana wani wuri wuridi ne nashi a gidan to amma idan aka sa mic din nan wato yana shiga cikin haƙoƙin wasu don haka inda da yadda za a yi a dinga ƙoƙari a takaita sallar ainihin a cikin masallaci Allahu a'lam sai tambaya na ƙarshe ce assalamu alaikum yana ma malam fatan alkhairi malam tasbihin da ake a cikin ruku'u da sujada mutum zai iya bayyana shi har wasu su dinga ji sannan kuma tambayan shi na ƙarshe idan limami ya dago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamida ya halatta shi ma mamu ya maimaita abin da limami ya faɗi to babu laifi a faɗi tasbihi a bayyanar da shi domin ta hanyar bayyana wanne sahabbai suke jin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa sannan a wurin imamu shafi'i rahmatullahi alai akwai abin da ake cewa sirri dunal jah wato sirri wanda yake bai kai bayyanarwa ba shine wanda kana yi na kusa da kai yana iya ji wannan babu laifi a cikinsa sannan abin nan idan liman ya ɗaukako daga ruku'i akwai riwayoyi guda biyu duka suna cikin sahih ko dai idan lima ya ce sami Allahu liman hamida kai ma ka ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd ko kuma idan ya ce sami Allahu liman hamida kamar yadda zo cikin Bukhari faqulu rabbana wa lakal hamd kai tsaye kace ce rabbana wa lakal hamd duka waɗannan hadisai sun tabbata a don haka idan kai kana jin wani na cewa sami Allahu liman hamida kai kuma kai tsaye kana cewa ne rabbana wa lakal hamd kada kowa ya tsangwami kowa don kowa yana da marka a cikin ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa to sai cikin masallaci insha Allah idan akwai masu tambaya na ƙarin bayani akan totolin na mura a ah, ai wannan ba haramun ba ne a baiwa yaro totolin ko benelin ko pakalin ko wasu abubuwa dai na mura amma a mai da halali ya zama haram wannan shine ya haramta kaga misali kamar inabi grapes ai halali ne kuma an ce yana ɗaya daga cikin abincin mutanen aljanna to amma akwai da yadda su suke yi su mai da shi giya ya bugar da mutum don haka duk abin da da in asalin shi halal ne ya zama na cewa mutane sun fito da wata dabara suka maishe shi haram to in an mai da shi wannan hanya shi ne ya haramta amma in ba a mai da shi wannan hanya ba yana nan akan halaccinsa Allahu a'ala na'am alaikum salam eh sallallahu barira ko a Ba ta aure shi ba wato kamar yadda zuwa cikin sahih hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma mughis wanda annabi sallam in karo babu shafa'atin nabi yace a ni mai ceto ne saboda na ga mutumin na cikin ukuba tace ya rasulullah aini tunda na samu yanci yanzu ba kuma zan iya komawa in zauna karkashin bawa ba haka dai suka rabu ba ta aure shi ba na'am na'am ba na jinka sosai mutum yana jin mutane sallah na eh eh eh eh canza wato fita daga sura zuwa sura ko kuma canza sami'un basu da zama sami'un alim wannan bai lalata sallah sai in har ka canza ma'anan da yake ba zai haɗu ba kamar da na buga misali inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umir asalin ayar wa ana awwalul muslimin sai mutum ya ce wa ana awwalul mushrike kaga aya ta canza فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا ka المؤمنين سككتي أول الكافرين كذا معنا ta canza sallah ta lalace an yi haka amma in ba haka ba ka shiga daga wannan wuri zuwa wannan wuri don an samu annabi alaihi salatu salam ya taba jan mutane sallah sai shedan ya mantar da shi wasu ayoyi sai aka tunatar da shi an sake wahayi ne ko an kankare su ce ah, ka ganni kuma kaman ban taba karanta su ba to da wannan ne ya zama da cewa idan an yi hakan sallah ba ta lalacewa sai dai in ma'ana ce ta canza wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka